وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na hamsin da shida a karatun sharhu sunna littafin al'imamul barbahari wanda muke gabatarwa rahimahullah za mu karanta matsala ta 78 da kuma 79 a littafin wato daga shafi na 198 insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani akan falalar Allah maɗaukaki قال المؤلف رحمه الله mai littafin Allah maɗaukake masa rahma ya ce wal'aƙalu mauludun kuma shi hankali haihuwansa wato yana nufin hankali halittar Allah ce aqlu mauludun hankali haihuwansa aka yi wato wajibi ne ka gaskanta cewa shi hankali halittar Allah ce subhanahu wa ta'ala tana da farko idan aka ce an haifi abu ana nufin abin yana da farko wato wannan martani ne ga wasu masu bin aƙidar eh, al-mu'tazila wa mazhabul falasifa da kuma wasu waɗanda suke da aƙidar philosophy suna cewa al'aqlu kuwatun qadimatun azaliya shi hankali ba shi da farko tuntuni wato yana daga ainihin zatin Allah subhanahu wata'ala hankali yana daga zatin Allah raji'atun ila sifatillahi azza saboda haka hankali yana komawa ga sifofin Allah maɗaukaki hankali ba shi da farko wato wannan kalma kalma ce mara kyau saboda haka ya sa malamin yake mana matashiya a kai wajibi ne ka gaskanta cewa hankali yana da farko kamar yadda ɗan adam yake da farko haihuwansa aka yi haka ma hankali yana da farko u'tiya kullu insanin min al'aqli an ba ma kowane ɗan adam game da hankali ma aradallahu gwargwadon abin da Allah ya yi nufi don haka bayan ya tabbatar mana hankali yana da farko ba wai yana daga zatin Allah ba ne hankali halittarsa Allah maɗaukaki ya yi kamar yadda ya halicci ɗan adam inda ya halicci mutum sai ya ba shi hankali na biyu hankalin da Allah ya ba mutane ba ɗaya ba ne ya tafawatu na fil'uqul mutane suna bambanta ta wajen hankula wani ya fi wani hankali ya ce misla zarrati fi samawati kamar ƙwayan zarra ne a samai yadda kowace ƙwayan zarra take da farko halitta ce hakanan hankalin mutum shi ma halitta ne illa dai akwai bambanci ta wajen hankula ɗin hankalin wani ya fi na wani wa yi tulabu min kulli insani min al'amali kuma ana buƙatar aiki ga kowane ɗan adam ala qadri ma a'tahu min al gwargwadon hankalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi domin Allah subhanahu wa ta'ala wasu mutane ya ba su cikakken hankali suwaye aka ba mu cikakkun hankula su ne annabawan Allah suna da cikakkun hankula wa minhum duna zalik wasu kuma hankulan nasu ya gaza haka to kowa ana buƙatar ya aiki ne gwargwadon hankalin da Allah maɗaukaki ya shi idan mutum ba shi da hankalin gaba ɗaya to Allah bai mar hisabi a ranar tashin kiyama saboda haka yasa ake ɗauke alƙalami daga kan yaro wanda bai balaga ba da kuma mutumin da ya samu taɓin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ɗauke alƙaluma mala'iku ba sa rubuta musu komi na laifi gwargwadon hankali gwargwadon hisabi da kuma wato aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa ɗan adam ya ce wa laisa al'aqlu biktisabin shi hankali ba samunsa ake ba ba abu ne wanda za ka neme shi ka samu ba kyauta ce inna ma huwa fadlun min Allah hankali falala ce daga Allah tabaraka wa ta'ala to amma duk da haka ko da dai mutum baya neman hankali amma kuma yakan wasa hankalinsa wato kakan yi wani abin da hankalinka zai samu karfafa kamar yadda Allah ya mana ishara da ayoyi na alkur'ani idan mutum yana tunani game da halittun Allah to yana samun karfin hankali da kuma tauhidi sai matsala ta gaba قال mu'allif rahimahullah mai littafin Allah maɗaukaki ya masa rahma ya ce wa'alam kuma ka sani anna Allah faddala al'ibada ba'dahum ala ba'din shi Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita bayansa sashi akan sashi wato falalar da Allah maɗaukaki ya ba mutane ba ɗaya ba ce falalar da aka ba wasu ta fita wasu fi duniya wal akhirah a nan duniya haka ma lahira adlan minhu wannan falala da Allah maɗaukaki ya fifita wasu akan wasu da ita adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala la wala ba a cewa jara wato Allah subhanahu wa ta'ala bai yi adalci ba idan aka ce aljauru shine ƙibul adli ba a danganta rashin adalci ga Allah subhanahu wa ta'ala wala haba kuma ba a cewa Allah subhanahu ta'ala ya yi son kai idan aka ce haba ana nufin ikhtassa ya ware wasu ya hana wasu saboda me saboda Allah ya tabbatar mana harrama zulma ala nafsi Allah maɗaukaki ya riga ya haramta zalunci ma kansa don haka Allah tabaraka wa ta'ala baya zalunci idan aka ce jarallahu ana nufin Allah ya yi zalunci ta'alallahu an zalika Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci wala ba kuma baya fifita wani akan son kai irin yadda ɗan adam yake yi wannan baya dacewa ga siffofin Allah <clears throat> subhanahu wa ta'ala don haka idan aka ce <clears throat> Allah ya fifita wasu akan wasu ba zalunci ba ne faman ƙala wanda ya ce inna fadlallahi alal mu'min wal kafiri sawa'un falalar da Allah ya yi wa mumini da kafiri ɗaya ce fa huwa sahibu bid'a wannan mai bid'a ne karka yadda ka ɗauka falalar da Allah ya ba mumini da falalar da Allah ya ba makafiri iri ɗaya ce bal faddalallahu al-mu'mina alal kafir sai dai Allah ya ba da falala kan mumini sama da kafiri Allah ya fifita mumini kan kafiri wa ta'i'a alal asi haka nan mai biyayya ga Allah Allah madaukaki ya fifita shi kan wanda ke saba mishi wal ma'suma alal mahzum wanda ya samu tsaro Allah ya fifita shi akan wanda Allah ya watsi da shi wanda Allah ya watsi da shi shine mutumin da yake bin umarninsa to wannan fifiko da Allah ya yi ma wasu akan wasu adlan minhu adalci ne na Allah huwa fadluhu ai falalarsa ce ya utihi man sha saboda haka Allah yana ba da falalarsa ga wanda yi nufi wa yamna'uhu man uku, kuma Allah yana hana falalan nan ga wanda yayi nufi to a nan yana magana akan falalar Allah subhanahu wa ta'ala don haka ya ba da misali da hankali hankali falala ce ta Allah Ya kan ba mu wani ya hana wani hakanan ita falalar Allah subhanahu wata'ala wato ba ɗaya bace Allah ya keɓanta wasu bayinsa da falala a nan duniya da wasu hakanan kuma a lahira ma zai kasance akwai abubuwa guda biyar da za mu yi magana a kai na sharhi kan wannan magana tashi na farko me ake nufi da falala menene ma'anan falala idan aka ce falalar Allah subhanahu wa ta'ala inda ya zo cikin alkur'ani a wurare daban-daban al'imam muhammad bin yaqub al-fairuz abadi shekarunsa 625 rabuwansa da duniya mai littafin alkamusul muhit a juzu'i ina hudu shafi na 35 haka ma sauran malamai masana harshen larabci sun ce idan aka ce alfadlu ma'anarta az-ziyadatu idan aka ce falalar Allah ana nufin ƙari ta ni'imar Allah da Allah maɗaukaki yake bayarwa ya ƙara maka shi da ake nufi da falala fakaruddin arrazi shekararsa 836 rabuwansa da duniya a littafinsa mafatihul gaibi fi tafsirin qur'an yana fassara suratul hujurat ya ce fadlullahi isharatun ila ma indahu min alkhairi idan aka ce falalar Allah to ana ishara ce ana ishara ne game da alkhairi da yake wajen Allah tabaraka wa ta'ala wan ni'matu isharatun ila ma yasulu ila al-abdi wa huwa muhtajun ilai idan aka ce ni'ima wato ita ce kyautar da Allah ya mahalittarsa rahamar Allah Allah yana daukan kyauta ya mahalittarsa wannan ita ce ake kira ni'ima to idan aka ce al-fadlu fil asli Yun biu an ziyada wato baya ga cewar kowace halitta Allah maɗaukaki ya cika mata ni'imomi gwargwadon bukatarta na rayuwa a wannan duniya duk wata halittar Allah subhanahu ta'ala Allah ya bata abin da take bukata ta samu ingantacciyar rayuwa a wannan duniya kowace halitta wannan shi ake nufi da ni'ima Allah ya baka idanu ya baka hannuwa Allah maɗaukaki ya baka kafafu ya baka zuciya ya baka hankali waɗannan ni'imomi da Allah ya maka ya baka taimako ne yadda za ka samu rayuwa a doron ƙasa ingantacciya za ka ga abin da kake so ka nema da idanunka za ka ga abin da baka so wanda zai iya cutar da kai ya baka kafafu da za ka ruga a guje za ka ga abin da kake bukata da idanunka sai ba ka hannu yadda za ka neme shi hannun allah maɗaukaki ya sarrafa shi ta inda za ka iya sana'a daban-daban fiye da adadi da wannan hannun naka za ka yi sana'a ta ƙira za ka yi sana'a ta ɗinki sana'o'i daban-daban duk da hannunka za ka iya yi saboda ka samu rayuwa mai aminci sannan allah subhanahu wa ta'ala ya baka zuciya da kuma kwazo ya baka lafiya yadda duk abin da ka nema za ka iya cin masa waɗannan duka ni'imomin Allah ne subhanahu ta'ala wanda Allah ya ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah maɗaukaki ya yawaita muku ni'imarsa ta bayyane da ta ɓoye wanda wannan ya zo a cikin suratul luqman aya ta 20 Allah ya yawaita ni'imarsa ga ɗan adam ni'imar da take bayyana wanda za ka iya gani ka kirga da kanka akwai ni'ima ta ɓoye wanda sai mai hankali yake ganewa takaice ma Allah ke cewa a wurare biyu a cikin alkur'ani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da dan adam zai zauna kirga ni'imomin Allah Allah madaukake ce ba zai iya kididdige su ba ka zauna kirga ni'imar da Allah ya maka kyauta Allah ka ban kaza ka ban kaza ka ban kaza har ka mutu ba za ka kirga su ba saboda yawan ni'imar da Allah madaukake ma ɗan adam ya mar tanadi yadda zai rayu a doron ƙasa ba tare da ya samu damuwa ba wanda wannan ya zo a cikin suratu nahli aya ta goma sha takwas da kuma suratu ibrahim aya ta talatin da hudu da za ku kirga ni'imomin allah allah subhanahu wa ta'ala ya ce latu tuhsuha ba za ku kididdige su ba to waɗannan ni'imomi da allah maɗaukaki ya baka to ba su ake nufi da falala ba falala ita ce ƙari kuma da Allah yake yi akwai ƙarin ni'ima da Allah maɗaukaki yake yi baya ga cewar waɗancan ni'imomi na halitta waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya maka to akwai falala sai Allah maɗaukaki ya ce was'alullaha min fadlihi ku riƙa roƙon Allah ya ba ku falalarsa kaga cewa bayan ya baka gani ya baka lafiya ya baka ƙafafu ya ce ka nemi ni'ima ka nemi ƙari na wannan falalar domin za ka samu wasu allah maɗaukaki ya ba su ilimi ilimi ni'ima ce to akwai falala akan ilimi har yanzu akwai ƙari wanda in kana bukata ka roƙi allah allah ƙara min ilimi shine abin da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wanda wannan ya zo a cikin suratun nisa'i ayata 32 illa dai allah ya mana sharaɗi sharaɗin a kan cewa asalin halitta ake dubawa kada ka roƙi Allah abin da ya saba wa manufar Allah saboda haka ayat ta zo da magana a kan cewa wala ta tamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku rika fatan ku samu falalar da Allah ya riga ya keɓe wasu da ita kamar misali Allah ya halicci mutum namiji asalin halitta sai ka roƙi Allah ya mai da kai mace kaga wannan ya saba wa asali manufar Allah subhanahu wa ta'ala wannan haramu ne ko Allah madaukaki ya halicci mace ta yi fatan ta rika roƙon Allah ya mai da ita namiji ko ko Allah ya halicce ka dan adam sai ka ringa roƙonsa ya baka fuka-fukai ka ringa tashi kamar tsuntsu wannan ya saba ma asalin halittar Allah subhanahu wa ta'ala don haka ba daidai ba ne ka roƙa ko kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe wasu da ni'ima kuma ya ce iyakan ni'imar da zai bayar kenan kamar misali annabci Allah ya ce ma annabi khataman nabiyyin annabi shine cikon annabawa na ƙarshe to sai ka ce Allah ka sa in zama annabi bayan ya riga ya ce annabi Muhammad shine na ƙarshe so in dai ni'ima Allah maɗaukaki bai keɓe wasu da ita ba babu laifi ka roƙi Allah ya ma kira ya ce wasu Allah min fadlihi ku roƙi Allah ya ƙara muku falalarsa saboda ka falala ita ce ƙari da Allah maɗaukaki yake yi a kan ni'imar da ya yi mahalitta abu na biyu shine wannan ƙarin na Allah subhanahu wa ta'ala yana da yawa shine abinda da alkur'ani ya tabbatar mana yana da kyau mu gane bayanin Allah game da falala wanda malamin na yake magana a kanta Allah subhanahu wa ta'ala wato ya tabbatar yana ba da falala wannan falalar da farko ka sani tana da yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ta karewa wannan falalar ba ta karewa kamar yadda manzon Allah ya faɗa ne da dai a ce duk ɗan adam da kuma aljani zai roƙi Allah bukatarsa Allah ya bashi ya ce ba abin da zai ragu na ni'imar da take wajen Allah subhanahu wa ta'ala baya ga ni'imar da ya riga ya bamu sannan kuma akwai ƙari da ya aji wannan ƙari shi ake nufi da falala akwai ayoyi guda shida a cikin alkur'ani waɗanda suke tabbatar mana falalan allah tana da yawa da farko suratul baqara aya ta 105 Ma يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu zul fadlil azim Allah ya ce Allah mai falala ne mai girma wato falalar Allah tana da girma ba a cewa ga iyakanta a suratu ala imran aya ta 73 zuwa 74 qul innal fadla biyadillah Allah ya ce ma annabi ka gaya musu falala tana hannun Allah utihi man sha'u yana bada ita ga wanda Allah yayi nufi falalar gaba ɗaya a hannun Allah take ƙarin ni'ima shi ake nufi da falala wannan ƙarin yana hannun Allah Allah yana bada wannan ƙari ga wanda Allah ya nufi wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne wato ni'imar Allah tana da faɗi Allah masanin wanda ya cancanta ne a bashi falala ɗin yaktassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim har yanzu Allah mai falala ne mai girma wuri na uku suratu ali imran har yanzu aya ta 174 fanqalabu bi ni'matin ni'imatin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wa tabu ridwanallah wallahu zu fadlin azimin wannan ya zo da nukura babu ma'arifa maimakon zul fadlil azim Allah ya ce zu fadlin azim Allah mai falala ne mai girma wuri na hudu suratul anfal ayata ta 29 ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir sayi sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu zul fadlil azim Allah mai falala ne mai girma sannan a suratul hadid ayata ta 29 li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya kudiruna ala shay'in min fadlillah ahlul kitabi su sani ba su da iko akan wani abu da ya shafi falalan Allah wa annal fadla Allah ya sake cewa falala a hannun Allah take yu'tihi man yasha yana ba mu wanda yayi nufi wallahu zul fadlil azim Allah mai falala ne mai girma wuri na shida suratul juma'a aya ta hudu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allah ce wannan falala ta Allah Allah yana ba da ita ne ga wanda ya yi nufi wallahu zul fadlil azim Allah mai falala ne mai girma kaga waɗannan ayoyin duka ƙarshen su Allah yana ce mana yana da falala mai girma kuma falalar gaba ɗaya a hannunsa take sannan Allah yana ba da falalan nan ga wanda ya yi nufi so kaga abin da Allah ya fada cikin ayoyin nan ya dace da abin da al barbahari ya faɗa kan cewa falala tana hannun Allah Allah yana ba da ita ga wanda ya yi nufi saboda ka ba a cewa don Allah bai ba ma wani ba ya yi zalunci wannan falalar tashi ce yadda ya zaɓa yake yi la yus'alu amma yaf'al ba a tuhumar Allah don me ba a tuhumar Allah saboda haka sai ya ba mu wani lafiya wani kuma bai samu ba falala ce ta Allah subhanahu ta'ala kowace halitta ka sani akwai baiwar da ta samu wanda wani jinsin halitta bai da shi saboda falalan Allah tabaraka wa ta'ala kuma kai tunani kai nazari mai zurfi zaka gane duk halittar Allah daga ƙwaro zuwa ga tsuntsu da dabba da take tafiya a ƙasa zaka ga akwai wata kyautar da Allah ya bata ita kadai wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka zaka ga wani ƙwaro yana tafiya yana haske a cikin duhu kai ko sai ka nemi toci tocin ma ka sayo bata ƙwaron ya samu kyautar da kai baka da ita wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala tana da yawan gaske shine abin da Allah ya tabbatar mana a waɗannan gurare a cikin alkur'ani abu na uku shine mu sani halittun Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayansu falalar ba iri ɗaya ba ce Allah ya ba su kamar yadda malamin nan ya faɗa Allah yana fifita wani akan wani ta falalarsa to duka halittun Allah kowace halitta da irin falalan da Allah yake bata amma duk da haka falalar da Allah ya ba mutane ta ɗara ta kowa wannan alkur'ani ya tabbatar da wannan saboda haka yasa kake gani dan adam ya zama halifa a doron ƙasa babu halittar da dan adam ba zai iya sarrafa ta ba babu wannan halitta ba girman jiki ba ne ba kuma girman kwakwalwa ba ne don kwakwalwar giwa ta fi ta dan adam aiko amma dan adam yana sarrafa giwa wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda Alƙur'ani ma ya tabbatar mana da wannan wajibi ne ka gaskanta cewa kowace halitta da irin fallalan da Allah ya bata sannan kuma wajibi ne ka gaskanta cewa mutane sun samu falala sama da kowace halitta wannan ya zo a suratul baqara aya ta 243 alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaran mauti فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل nasi walakin ولكن أكثر nasi لا يشكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai Allah mai yawan falala ne akan mutane amma akasarin mutane ba sa godiya Allah mun gode maka fice akasarin mutane ba su godiya za ka kiwaci kowace dabba ka kama doki ka hau ka kama raƙumi ka hau ka ɗau jaki ka hau waɗannan halittun Allah ne ba kai ka yi su ba in banda Allah ya baka falala sama da su baka iya sarrafa su sai Allah ya ce amma mutum baya godiya har ma gani yake kaman dabararsa ce ta bashi wannan iko ba dabara ba ce shi ko ni'iman Allah subhanahu ta'ala ba ta tsaya ga na kwarai ba har na banza kowa saboda haka yasa Allah ya ce lazu fadlin 'alan nasi Allah mai falala ne akan mutane gaba ɗaya ba wai mumina kaɗai ba a suratul bakara aya ta 251 fahazamuhum bi idnillah wa qatala dawudu jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين Allah mai falala ne akan talikai a suratu yunus aya ta 60 wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkaziba yawm alqiyama inna allaha ladhu fadlin ala nasi walakin aksar nasi la yashkuru walakin aksarhum la yashkuru Allah ya ce kamar yadda ya faɗa a suratul bakara aya ta 243 haka ya faɗa a suratu yunus aya ta 60 Allah mai yawan falala ne akan mutane amma akasar mutane ba sa gode mana a suratu yunusa aya ta 107 wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi yusibu bihi Allah yana ba da falalarsa ga wanda ya yi nufi cikin bayinsa wa huwa al-ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne a suratul namli aya ta 73 wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nas Allah ya ce ma annabi yana magana da annabi ne kai tsaye lallai mahaliccinka ya kai Muhammad mai yawan falala ne akan mutane walakin na aksarahum la yashkuru sai dai mafi yawan mutane ba su godiya Allah ka samu cikin masu godiya ga ni'imarka a suratu gafir aya ta 61 Allah madaukake ce Allahu allazi ja'ala Laila layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna Allaha lazu fadlin 'alan nasi na aktharan nasi la yashkurun lalle Allah mai yawan falala ne akan mutane amma akasarin mutane ba sa godiya ga Allah wato wannan kalmar Allah ya maimaita ta a cikin alkur'ani a wurare daban-daban a suratul baqara a suratul yunusa a suratul namli a suratul gafir Allah ya ce yana da yawan falala akan mutane amma mutane ba sa godiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa mu'azu addu'a Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wanda duk sa'ilin da kai sallah ka ringa wannan ka zan cikin masu gode ma ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abu na uku da ya kamata mu sani duk da cewar kowace halitta akwai falalan da Allah ya mata amma ɗan adam falalarsa ta ɗara ta kowa wanda wannan ganau ne ba jiyau ba ɗan adam yana gani ka duba ɗaukakan da ɗan adam yake samu allah ya ba shi ɗaukaka ta wajen ilimi wanda ta kai ga ilimin da ɗan adam yake da shi a doron ƙasa a yanzu sai idan aka ce idan aka tada mutumin da ya zamani shekaru 200 kawai da suka wuce da za a tada wanda ya mutu ya ga irin ci gaban da aka samu na ilimi sai ya ɗauka ba a duniya yake ba Allah ya ba da ɗaukaka wato ga ɗan adam ilimi ta hanyoyi daban-daban amma shi ɗan adam kullum gani yake kamar ai dabararsa ce ai ƙwarewarsa ce ba kyautar Allah ba ce mauhiba ce Allah ya riga ya faɗa mana a cikin alƙur'ani ya yi falala mai yawa ga mutane amma mutane ba su godiya gare shi saboda haka babban ni'ima ce ka iya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu iya abu na hudu shine abin da alimamul bar al-Barbahari ya faɗa karka yadda ka ɗauka mumini da kafiri ɗaya ne kaga waɗannan ayoyi da muka karanta sun nuna cewa Allah ya yi falala ga mutane baki ɗaya idan aka ce mutane baki ɗaya musulmai da kafirai kenan ko gaskiya ne Allah ya fifita su sama da sauran halittu to abu na hudu wajibi ne ka gaskanta kuma Allah ya fifita mumini akan kafiri kaga sauran halittu falalar da suka samu ba ta kai ta mutane gaba ɗaya ba to a mutanen kuma sai Allah ya yi falala ga muminai sama da kafirai wanda wannan shi ya sa malamai suke cewa fadlullahi al-khassa falalar Allah keɓaɓɓiya falalar Allah ta musamman tana ga masu imani wanda wannan falala ta zo ta hanyoyi daban-daban na ɗaya ya fifita muminai akan kafirai ya ba su falala sama da kafirai saboda sun samu alhidaya musulmi yana da shiriya kafiri bai da ita wannan shiriyar falala ce ka duba ka gani za ka ga kafiri ya samu mulki mulkin da wani dan adam bai samu irin shi ba to amma sai ka ringa takaici yanzu wannan duk irin mulki da wannan ya samu in ya mutu wuta za shi bai ma da tunani bai iya gane addinin da yake kafirci ne ba dabararsa ba ce falala ce Allah ya maka da kai ka musulunta shi bai musulunta ba ba dabara ba ce kyautar Allah ne sai dai addu'a da idan ana addu'a Allah yana karba ba dabara ba ce alhidaya falala ce da Allah ya yi wa musulmi wanda a dalilinta ya ɗara kafiri wanda a suratun nisa'i aya ta 175 Allah maɗaukaki ya ce fa'amman lazina amanu wa tasamu bihi waɗanda suka yi imani suka yi riko da imani fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin Allah ya yi alkawari zai shigar da su wata rahamarsa kuma zai ba su wata falala ta musamman kaga ai kafiri bai samu wannan falalar ba saboda haka falalar da mumini ya samu tafi ta kafiri wa yahdihim ilaihi siratun mustaqima shiriya ita ce dalilin da yasa mumini ya fi kafiri wannan ba ita kaɗai ba ce na biyu al'afu yafewa dalilin musulmi ya samu yafewar allah wata falala ce wanda kafiri bai samu ba a suratu ali imran aya ta 152 minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhira Allah ya ce cikin ku musulmai akwai wanda duniya ce gabansa duk aikin shi yana yi ne kawai saboda ya samu duniya wani kuma aikinsa ko da addini ne ko da ibada ce yana yi ne saboda ya samu lahira Allah ka tsarkake mana ayyuka shine sai Allah ya ce thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wanda a a yakin uhudu kenan ana magana akan sahabban manzon Allah sai Allah ya karkato kafirai suka yi ta'adi wa musulmai a wannan yaƙi na Uhudu saboda laifi da muminai suka yi a wannan yaƙi Allah maɗaukaki ya ce walaqad afa ankum Allah ya yafe muku wallahu zu fadlin alal mu'minin Allah mai falala ne akan muminai kaga yanzu ba maganar mutane ake ba ashe muminai sun samu falalar da kafiri bai da ita saboda haka na ɗaya mumini ya samu falalar da kafiri bai da ita ita ce alhidaya shiriya na biyu mumini ya samu falalar da kafiri ba shi da ita ita ce afuwullah yafewar Allah to sai na uku ita ce samun gafaran Allah wanda kafiri bai da ita wannan kuma ya zo a suratul anfal aya ta 29 ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum in kun kiyaye Allah ku muminai to Allah subhanahu wata'ala zai sanya muku wata alama da take bambanta kuma da kafirai duk inda musulmi yake zaka ga ya bambanta da kafiri duk inda musulmi yake ko da cikin turawa ne a ce jar fata idan aka ce ma wannan mumini ne daban yake to wanda shi ake nufi da furqan Allah ya sanya bambanci tsakanin rayuwar mumini da kafiri wannan na ɗaya kenan wa yukaffir ankum sayyi'atikum Allah ya yafe muku laifukan ku wa yaghfir lakum ya gafarta muku wallahu zul fadlil azim saboda haka falala ta uku ita ce gafaran Allah da mumini ya samu wanda kafiri bai da ita sannan na hudu mudha'afatul ujur bayan Allah ya shirye da mumini Allah subhanahu wata'ala yana yafe ma mumini na uku yana gafarta wa mumini na hudu yana ninninka lada ga mumini kaga wannan mafalala ce wanda kafiri bai da ita wanda wannan ya zo a suratul nisa'i aya ta 173 fa ammal ladina amanu wa amilu salihati fayuwaffihim ujurahum waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka ingantattu Allah zai cika musu ladaddakin su wa yaziduhum min fadlihi kuma zai musu ƙari daga falalaci wa amma alladhina stag wa amma alladhina stankafu wastakbaru fayu'adhibuhum azaban aliman wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira kaga kafiri bai samu wannan ba sai dai alkawarin azabar Allah a ranar tashin kiyama saboda haka mumini ya samu falalar da kafiri bai samu ba ta ninnin kalada da Allah maɗaukaki zai mara to sannan na biyar <clears throat> shiga aljanna wannan mafallala ce wanda kafiri ba zai samu ba wanda wannan ya zo a suratul ahzabi aya ta 47 <clears throat> Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa bashiril mu'minina bi anna lahum min fadlan kabira wannan umarni ne ga manzon Allah Allah ya ce masa ka yi wa muminai albishir ka yi wa waɗanda suka yi imani da Allah albishir suna da wata falala babba a wajen Allah ku duba duk ƙur'ani duk alƙur'ani idan Allah yana magana akan falala yakan ce al'azim amma da aka zo akan falalar aljanna sai Allah ya kira ta alkabiru duk falala in Allah yana magana a kanta za ka ga yana ƙarasawa da azimun falalan Allah mai girma ne amma da aka zo game da aljanna fa Allah ya ce ma annabi ka yi wa muminai albishir bi anna lahum min fadlan kabira ka yi wa muminai albishir suna da wata falala babba a wajen Allah ita ce aljanna Allah ka samu komar kenan in ka dawo suratu fatir haka zaka samu yadda Allah kira aljanna wanda yana aya ta 32 ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا ibadina mun bar القرآن mun bar alƙur'ani ga waɗanda muka zaɓa cikin bayinmu su ne muminai alƙur'ani masu riƙon shi bayan allah ne zaɓaɓɓu allah ka samu ne aurasna alkitaba alladhi min ibadina inda ka kaga kana cikin masu riƙon alƙur'ani masu karanta shi masu ƙoƙarin aiki da shi masu tadabburinsa kana cikin bayan allah da ya zaɓa sai ya ce faminhum zalimun li nafsihi waɗanda suke rikon alƙur'anin nan mutane kashi uku ne akwai wanda zunubin shi ya fi yawa a kan ladan in ji Allah da kansa yana karanta alƙur'ani musulmi ne amma laifinsa ya yi yawa zalimun li nafsihi inda za a tashi a lahira a filin hisabi laifukansa sun rinjaye ayyukan lada kashi guda kenan na biyu fa wa minhum muktasid daga cikin muminai akwai tsaka-tsaki hanjin jimina aikin nasa akwai mai kyau akwai mara kyau in an tashi a filin hisabi za ka samu abin ya taho daidai wa daida ayyukan ladan wato busurin jayi ayyukan laifi ba sai Allah maɗaukaki ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikin muminai akwai waɗanda sun tsere ma kowa ta wajen yawan lada amma ba dabara su bace wato izinin Allah ne baraka wa ta'ala in kaga kana kokari wajen addini izinin Allah ne sai Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir wannan ita ce falala babba kaga cewar ayyukan alkhairin ka sun rinjaye ayyukan sharri Allah ya ce falala ce babba idan ma a cikin musulman ana maganar wasu sun fi wasu tokai kafi wani shi yasa Allah ya karasa da zalikal fadlul kabir to ba na aka tsaya ba jannatu adinin yadkhulunaha Allah ya ce dukkan mutane uku ɗin nan da zalimun linafsihi da muktasidun da sabiqun bil khairati bi iznillah dukkan su gaba ɗaya za su shiga gidan aljanna wanda wannan shi yasa mumini baya tabbata a wuta ko da ya shiga wanda yana cikin ayoyi da suke tabbatar da ceto a cikin alkur'ani Allah ka samu komar mu kenan yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wannan dalili yasa Allah ya ce idan aka sa su a gidan aljanna wa qalu zaka ji suna cewa alhamdulillahi alladhi azhaba anna azana inna rabbana lagafurun shakur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawar mana da bakin ciki lalle Allah mu mai yawan gafara ne Allah mai yawan godiya ne kai kanka in ka shiga aljanna ka san aikin naka bai kai a baka wannan ba yawan godiyan Allah kawai sai ka dubi aljanna ka san ni'ima rahmar Allah ne rahmar Allah ce tabaraka wa ta'ala saboda haka gidan aljanna mumini ya samu wannan ya nuna cewa mumini ya samu falala sama da kafiri wanda aya ce ta alkur'ani ta tabbatar da wannan shine bayanin al-imamul barbahari karka yadda wani ya ce maka ai falalar Allah ga mumini da kafiri ɗaya ce wannan ta alƙur'ani to sannan kuma falala ta, bakwai falala ta shida wanda mumini yake samu wanda a dalilinsa ya fi kafiri idan ma an shiga aljannan Allah maɗaukaki yana baka damar duk abin da kai fatan ka samu zai baka wanda wannan ya zo a suratu shura aya ta 22 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka ingantattu suna shiga dausayi na aljanna sai Allah ya ce lahum ma ya sha'una inda rabbihim suna samun duk abin da suke so a wajen Allah mai Allah ya ce a ƙarshe zalika huwal fadlul kabir wannan ita ce falala babba wato idan ana magana akan falalar aljanna alkabiru ake kawowa a cikin alkur'ani me yasa aka ce falalan babba ce me yasa aka ce falalar babba ce ta aljanna wato akwai hadisin salman farisi allah ya kara masa yarda wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna allaha khalaqa mi'ata rahmatin inna Allah ta'ala khalaqa mi'ata rahmatin asali Allah ya halicci rahama guda ɗari ne faminha rahmatun biha ya tarahamul khalqu rahamar guda ɗaya ya sauka a duniya wannan rahama guda ɗaya ita ce aka kacancana ta tsakanin halittun Allah baki ɗayansu da mutane da dabbobi da ƙwari da tsuntsaye wa akhara tis'atan wa tis'ina li yawmil qiyama aka jinkirta rahama tis'in da tara suna lahira rahama ɗaya cikin ɗari aka kawo duniya aka kacancana ta ga halittun Allah gaba ɗaya saura tis'in da tara suna ƙiyama, wanda hadisin yana sahihu muslim kitabu tauba babu fi sa'ati rahmatillah ya yi babi akan a gaya maka faɗin rahamar Allah kasancewa wato Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce misali shi yasa yace laisa ka mislihi Shehu. duk halittar da kake gani a duniya duk daɗin duniya da kake gani ƙarƙashin rahama ɗaya ne tis'in da tara suna lahira wanda wannan ya zo a hadisin salman al-farisi kenan akwai <clears throat> riwayar da yake cewa ita ma tana sahihu muslim hadisi na 2847 inna Allah khalaqa yawma khalaqa samawati wal arda mi'ata rahma manzon Allah ya ce ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa sai Allah ya halicci rahama guda ɗari wanda shi sa shi Allah subhanahu wata'ala ar ne arrahimu, ne idan aka ce arrahmanu zatin Allah subhanahu ta'ala shi kansa Allah mai rahama ne ta zatinsa da aka ce arrahimu ta ayyukansa duk aikin Allah akwai rahama duk aikin Allah subhanahu ta'ala kullu rahmatin tibaqa ma baina samai wal ardi Allah ya ce kowace rahama cikin ɗarin nan za ta cika tsakanin sama da ƙasa yawanta faja'ala min hafil ardi rahma sai Allah ya ɗauko rahama ɗaya sai ya ɗora a doron ƙasa wanda ita ce aka rarraba mu halittun Allah fa minha ta'ataful walidatu ala waladiha zaka ga uwa tana tausayin ɗa wannan rahaman ne wal wahashu wat tayru ba'daha ala ba'din zaka ga tsuntsu da ɗansa zai tafi yayiwo ya nemo abinci ya zo ya amayar da wannan abincin ɗansa ya ci don ya rayu wannan rahamar guda ce manzon Allah ya ce ita ce zaka ga tausayi tsakanin uwa da ɗa ɗan adam za ka ga tausayi tsakanin uwa da ɗa dabba za ka ga tausayi tsakanin uwa da ɗa ta gefen tsuntsaye da gefen ƙwari duk halittar Allah in ka duba za ka ga akwai tausayi wannan rahama ce sai manzon Allah ya ce fa'iza kana yawmul qiyama idan ƙiyama ta tsaya akmalaha bi hadhihi rahma sai Allah ya ɗauko rahama ɗaya ta duniya tunda babu duniyar ta ƙare sai a ɗauko rahama. tara sai a zuba a gidan aljanna Kisa Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir ba a ce al'azimu ba wanda Alƙur'ani kenan akwai riwayar da ta zo manzon Allah ya ce wa akhara indahu 99 rahma Allah ya jinkirta rahma rahama tara. sannan hadisin nan uh, Abu Huraira ya ruwaito shi ma al Muslim ya kawo hadisin shi yana jere da hadisin Salman al-Farisi vicino al lavoro. اللهم أكبر الله أكبر الله

wato hatta muminai su ya su fallalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ba ɗaya ce wato shi yasa eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni mu rika roƙonsa game da fallalar shi wato akwai misali da hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali riwayar abu zarar gifari an na nasa min rasulillahi ƙalulin nabi an taɓa samun lokaci da sahabbai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah zahaba ahlud duthuri bil ujur ya rasulallah mawadata sun tafi da ladaddaki gaba daya saboda sahabban manzon Allah akwai matalauta akwai mawadata to sai talakawan suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suke koka damuwarsu ya rasulallah masu wadata sun tafi da dukkan lada yusallu na kama nusalli suna sallah kamar yadda mu talakawa muke sallah wa sumu na kama nasumu suna azumi kamar yadda mu ma muke azumi wa na bi fuduli amwalihim ta inda suka bi mu suna da dukiya suna bayarwa sadaka mu talakawa ne ba mu da abin da zamu da sadaka gashi duk musulmai ne mu sahabbanka ne amma wasu sun fi wasu samun lada wannan abin yana damun su sai manzon Allah ya ce awa laisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun ashe Allah bai baku abin da zaku iya bada sadaka ba ai kuma kuna da hanyar da zaku bada sadaka inna bi kulli tasbihatin sadaka in ka ce subhanallah sadaka ne wa kulli takbiratin sadaka idan ka ce Allahu akbar sadaka ne wa kullu tahmidatin sadaka manzon Allah ya ce kowace hamdala idan ka ce alhamdulillahi nan ma sadaka ne wa kullu tahlilatin sadaka in ka ce la ilaha illallah hailala ita ma sadaka ce wa amrun bi ma'rufin sadaka yi umarni ayi abu mai kyau shi ma sadaka ne wa nahyun an munkarin sadaka ka hana aikata abu mara kyau shi ma sadaka ne manzo Allah ya ce wa fi bud'i ahadikum sadaka hatta jima'in da kuke yi sadaka ne kaga manzon Allah ya fito da hanyoyin sadaka masu yawa wanda talaka yana iya yi suka ce to ya rasulullahi ashe hatta sha'awa mutum yana samun ladan sadaka ya ati ahaduna shahawata huwa ya kunu lahu fiha ajrun mutum ya biya sha'awarsa ga iyali kuma a rubuta mai lada sai manzan Allah ya ba su misali a ra'aitun lawa ba a hafi haramin ba kwa ganin da sha'awar tashi ya saka ta a hanyar haram a kana alaihi wuzurin ina ci zai samu laifi manzon Allah ce fa kadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr haka mutumin da zai biya sha'awarsa ta hanyar halal yana samun lada kamar yadda in mutum yayi zina yana samun zunubi hadisin yana sahih muslim wato hadisin wanda yake nuna cewa ƙofofin sadaka suna da yawa saboda haka al-imamu muslim ya masa babi babu bayani anna isma sadaka ya ka'u ala kulli nau'in min al-ma'ruf hadisi na 1006 sannan hadisin ya zo ta riwayar abu darda'i abu darda'i yana cikin matalauta ya ce ina cikin waɗanda muka je muka kai damuwarmu ga manzon Allah kulna ya rasulallah muka ce ya manzon Allah ah, zahabal agniya bil ajiri a riwayarsa maimakon zahaba ahlud dusuri bil ujur wannan riwayar abu zar gifari ne Allah ya kara musu yarda zahabal ya ƙubil ajiri mawadata sun tafi da lada in ji talakawan sahabbai suke nuna damuwarsu ga annabi ya na suna haji wala na hujju mu ba ma iya zuwa kaga haji na mai hali ne wa na suna tafiya jihadi wala nujahid mu ba mu da halin tafiya saboda suna da yadda za su sai doki da makamai wa kaza wa kaza abu darda ya ce muka yi ta kirgawa ga annabi faƙalar rasulullah sai manzon Allah ya ce ala adullukum ala sha'in in akhastum bihi kuna so in nuna muku wani abu idan kun rike ji'tum min afdali ma yaji'u bihi ahadun hum.